idan ka san kana daga cikin wanda suka yi mining na notcoin sai in ce maka congratulation a na muku bayani yadda farashin shi zai kasance insha Allah kuma farashin shi zai kasance a kamar yadda na nuna muku sannan kuma wanda ba su yi mining na notcoin ba I, I want to tell you about bitcoin are you mad what is wrong with you do you want to scam me in the name of bitcoin Bruce, it's bitcoin I just want to protect your future and nothing more so gaskiya a rayuwata ban ji daɗi ba sakamakon na ta yin bidiyo akan wannan notcoin din ina ce muku ku yi kokari ku yi participating wato ku ci gaba da mining din wannan wanda bai fara ba yayi mining wasu suka zo haka kawai suka ki sakamakon suna ganin abun kamar bata lokaci ne wasu kuma suna ganin kawai abu ne da na nishadantarwa kamar game ne kawai na nishadantarwa so uh, duk wani bidiyo da kuke gani ina kokari ina yin bidiyo ina uploading akan tiktok ko youtube ko kuma wata kafa ta sada zumunta ta sada zumunta to ina yi ne fa domin amfanin al'umma sannan kuma da amfanin kaina ba wai ina yi bane kawai domin in nishadantar da ku ko kuma ni in zo in bata wa kaina lokaci ba zai yi in saka data ba in sayi waya in samu lokaci kusan awa biyu uku biyar goma ina bincike akan abu kuma in zo in yi bidiyo wannan abun ya kasance kawai ina yi ne domin in nishadantar da ku ko kuma in samu followers kwata-kwata wannan abun ba haka tsarin yake ba so idan ma ka san kayi manin na coin idan ma ba ka yi manin na coin ba so ga wata dama ta samu kar ka tsaya ka yi wasa da lokacinka ka ce bari sai ka baka kaɗan ka yi ko kuma kai kwata-kwata ba za ka yi ba wannan karya ne wasa ne ba zai taɓa yiwa a baka kuɗi ba tare da ka saka kuɗi ba idan kana da irin wannan tunanin a cikin ƙwaƙwalwanka to ka cire wannan tunanin saboda haka idan har ka ga abu an tura maka baka san yadda yake ba to za ka iya tura mu zan yi bincike kuma zan tura mu community idan an tabbatar da abin zan zo in yi bidiyo akai kuma kai da kake da shi zan faɗa maka ka ci gaba da yin abinka so wanda dai suka riga suka, suka yi manin alhamdulillahi insha Allahu yau kwana shida ya rage su je su sayar da abin da suka tara wasu daga cikin ku da suka tara shi insha Allahu na wannan not din za su samu sama da miliyan biyu wasu suna ganin kamar a wannan maganan da nake yi ta a wasa ce ba zai yi ba a ce ka samu miliyan biyu ko ƙasa da haka ko sama da haka zai iya yiwuwa ma wannan coins ya kasance wasu daga ciki sun samu sama da miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar kasa da haka ya danganta dai da yanayin abin da ka tara to waccan dama ta riga ta wuce to wannan karka bari ta kubuce maka dan uwa karka bari wannan damar ta kubuce maka so idan kana da bukatan hanyoyin samun kuɗi ba tare da an saka ko sisi ba ta hanyar amfani da wayarka ta android ko kuma wayarka ta apple so abinda za ka yi kawai za ka zo idan kana kallon bidiyo na sai ka taba nan inda aka rubuta subscribe kana taba ina aka rubuta subscribe sai ka zo ka taɓa wannan inda aka rubuta all youtube za su rika sanar da kai kowane lokaci na ɗora sabon bidiyo da yadda ake samun kuɗi sai kuma ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta like wannan alama ta liking sai ka zo nan kuma wajen comment ka zo ka rubuta comment akan bidiyon and the future is here Look at me. Look at my friends. <laughs> this is where we are, and this is where you are. But, but, but, shh. so ga wanda suke bukatar link su duba a comment na farko da kuma wajen description na wannan bidiyon insha Allah za su samu link sannan ga wanda suke bukatar su join na a community nawa na telegram ku duba comment na farko da kuma wajen description akwai link ku je ku join ina sakin wasu sababbin update a can wani lokaci kafin in zo in saka su a nan wani lokaci kuma nakan sake su a cikin lokaci daya so saboda haka ba tare da bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon so kamar yadda kuka gani uh, idan ka taba link zai shigar da kai dare cikin uh, telegram naka zai nuna maka start sai ka taɓa shi kamar haka so idan ka taɓa shi za ka ɗan jira shi kamar yadda za ka gani zai nuna maka wannan fuska idan nuna maka wannan fuska za ka ɗan jira shi za ka gani yana canja yana maka wannan abun kamar a matsayin uh, story to za ka ɗan jira shi ya kai ƙarƙin wa'annan abubuwan guda ukun nan sai ka zo ka taba my profile score a nan wajen to idan ka taba shi za ka dan jira shi za ka gana maka wani counting wanda za ka dan jira shi ba zai ɗauki lokaci ba zai shigar da kai a step na gaba kamar yadda za ka gani to idan ya kawo ka anan gashi nan sunna maka your mining performance is one uh, switch per hour so idan har ka san uh, kana da telegram premium to za ka samu kwaya uku idan kuma ba telegram premium kake da shi ba za su baka kwaya ɗaya so sai ka zo ka taɓa next yayin da ka taɓa next zai kawo ka anan za su nuna maka duk bayan awa shida za ka yi claiming idan kana da hali kafin awa shidan su cike ka je ka yi a ah, claiming din nan inda aka rubuta switch don idan awa shida suka cika cak cak to duk abin da ka tara za su kona shi ne wannan fa sun zo da wani sabon tsari ne wanda dan uwa kamar da ke ba ku shawara ina faɗa muku idan kun ga uploading bidiyo ko kuma wani ya uploading bidiyo irin wa'annan to ku daina wasa da su matukar kun je kun yi bincike kun tabbatar da inganci abin so wannan gaskiya akwai yiwuwar a samu kuɗi sosai kamar yadda aka samu a baya da wasu mining ko kuma fiye da su saboda wannan insha Allah shi ma ba zai ɗauki dogon lokaci ba za a zo a sake shi a kasuwa wanda kuka tara ku je ku sayar saboda haka kar ku yi ku yi abun ku cikin lokaci sannan kuma kowane lokaci kuna kokari kuna taɓa nan inda aka rubuta claim switch misali yanzu da ka taɓa kamar haka za ku ga abun da ke nan nan saman zai dawo nan wajen so gashi nan sun rubuta 1.0012 a uh, a switch wannan abun duk abin da ka tara a nan shi ne zai zo maka nan sannan za ku ga sun rubuta claim from 0.25 switch idan har kai ba ka da telegram premium zai fara maka da wannan 0.25 switch ko kuma idan ba kai yi inviting din mutane ba so yana da kyau duk abin da kake kana inviting matukar ba abu ne wanda aka ce ku zo ku saka kuɗin ku ba saboda wasu idan an ce su zo saka kuɗi suna iya kawo wata magana so shi yasa muke kawo muku irin wa'yan abubuwa da ba kuɗi za ku saka ba kuma in the future watan at the end daga karshe za ka zo ka samu kuɗi da wannan abun so kamar yadda za ka gani idan ya nuna maka wannan abun ne abun da za ka yi na farko sai ka zo na inda aka rubuta friend yana da matukar amfani ka yi inviting matukar amfani sosai kamar da ke faɗa muku inviting yana da matukar amfani ba a wannan abun na social media na online ba kai duk abin da za ka yi ko da abin kana ganin shi physically to idan fa babu community na mutane matun idan babu mutane to ba za a taba ci gaba ba a misali ku duba akan 'yan siyasa duk wanda baya da mutane to ba zai taba kai ga inda yake bukata ba so haka ne a wa'annan abubuwan ko a aikin gonarka ko a makaranta ko menene inda dai har kasce kai kaɗai za ka yi to ba za ka taba cimma abin da kake bukata ba ko kuma ka samu abun ta bayan da rayuwarka take so ba so kawai sai ka taba wannan link sai ka je ka yi ma abokaninka inviting so bar mu dawo baya sannan wannan abun da yake abu ne mai matukar amfani idan kai inviting din mutum idan yana manin kana samu yana samu idan kai yi manin zai samu shi idan ya kuma kai zaka samu shi ma idan ya gayyato wani zaka samu kuma shi wancan idan ya gayyato wani zaka samu saboda haka kar ku yi wasa da irin wa'annan abubuwan sai na kuma inda aka rubuta bust wajen bustin din nan da kuke gani yana da matukar amfani amma zan zo in muku bidiyo a a gaba wanda insha Allah bidiyon ba zai wuce kwana ɗaya zuwa biyu ba zan zo in muku bayani akan waɗannan abubuwan dalla-dalla wanda suka ce idan kai wannan na farko za su baka switch kwaya hudu idan kai wannan na biyu za su baka kwaya biyu a biyu idan kai wannan za su baka kwaya goma idan ka zo kai wannan za su baka kwaya biyar idan ka zo kai wannan za su baka 0.01 insha Allah bidiyon da zan yi na gaba zan nuna muku duka yadda za ku yi a ku cike wa yan abubuwan domin ku samu naku abun ya karu sosai insha Allah so idan ku ji wannan bidiyon ku dana min like bayan kun danna like ku yi comment sannan kuma ku yi share wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa abokan arziki domin su ma su gani su amfana nagode ina ya kuma alkhairi mu haɗu da ku a next video